da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a jamhuriyar Nijar ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM suma da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya idan aka je kuma sa a kasar Ghana ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada kacu kan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa Daula Salim sanne da dawa <laughs> sai kuma ni Usman Ahmad Masu sauraro kamar yadda kuka sani duk ranar Laraba muna maganar siyasa ne da kuma shugabanci na gari inda yau ma Laraba 26 ga watan Satumbar shekara ta 2018 za mu yi magana ne akan Ubangida a siyasar kasashenmu na Afirka masu tasowa musamman a Najeriya. siyasa tana zuwa da ubangida ba zai yiwu mutum haka kurin dan ya gama karatunsa ko ya gama aikin gwamnati ya je ya ce a'a shi yanzu ya shiga layin siyasa ko ya zama dan siyasa ba tare da ya samu ilimin ta ba don ta sha bambanci da siyasar makaranta da ake yi ga 'yan makaranta tasirin da ta samu in ka duba tun daga jamhuriya ta farko a kasar mu najeriya an samu shugabannin mu na arewa wanda suka karbi mulkin mallaka daga wajen turawa muka samu 'yancin kai bayan sun jagorance mu aka zo mikati na farko na shimfiɗa siyasa na mulkin farar hula a najeriya to bayan wannan muhawara da za a ji a cikin shirin yau da gobe muna nan tafa da amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota dan iyama ya ga amininsa na ikara ya kuma ba da sako akan ubangida a siyasa bari mu fara da jin amsoshin da kuka aika mana a makon jiya a tambayar mu da muka ce. Shin ya kuke kallon siyasar Ubangida a ƙasashenmu na Afirka musamman ma a Najeriya? To sakon farko ya fito ne daga Umar Adamu Katagum ya ce siyasar Ubangida ta yi mummunan tasiri wajen dagula al'amuran siyasa a Najeriya. Domin sau da dama wasu 'yan siyasa kan yi amfani da dukiyarsu ga wani mai neman takara da zarar ya samu nasara sai su kame duk wani madafan iko tare da yake tare da shi domin hana shi aiwatar da abin da ya dace su yi. To sai sako na gaba inda ya fito daga Aminu Adamu Malam Madori inda suke cewa salam yau da gobe ikon Allah. To hakika wannan siyasar ta Ubangida ita ce ta hana matasa taka rawarsu a wajen gina ƙasarmu Najeriya ku tashi lafiya. mun gode sai kuma rilwano ibrahim london uba ya ce hakika akwai bukatar shugabannin afirka su farka daga baccin da suke yi domin rashin saka matasa cikin harkokin siyasa wani koma baya ne ga cigaban kasa to sai sako na gaba inda ya fito daga muhammad dan budam shani Allah sa na faɗa mm. wannan sunan da ya dai Usman. Inda yake cewa yau da gobe ikon Allah hakika siyasan Ubangida a Najeriya ya zama ruwan dare domin kuwa duk wanda zai shiga fagen siyasa ya zama wajibi gare shi ya tafi da ubar gidansa ya samu biyan bukata. Haka to sai kuma Arabiyu Muhammad Gidan Madi ya ce salam yau da gobe. hakika siyasar ubangidanci babbar matsala take tattare da ita ita kuma hujja da ita hujja ta kuwa ita ce yanzu a siyasar ubangidanci za ga gwamna mai ci ya, ya, bin abin kansa sai abin ubangida. Mm, haka ne. Mm. Sai saƙon gaba inda ya fito daga Abubakar kawo Girgir inda yake cewa siyasar ubangida kamar da wuya ta kau a ƙasashenmu na Afirka domin abin ya zama tamkar shine garkuwa a cikin siyasar ƙasashenmu. Nasiru Kainuwa Hadejiya ya ce siyasar ubangida abu ne mai kyau. Asali ma wanda ba shi da ubangida yakan rasa madafa a siyasa. taufa sai sako na gaba inda ya fito daga rabi'u nuhu nabuka allah sa na faɗa wannan sunan daidai inda yake cewa assalamu alaikum yau da gobe ikon allah a gani na tsarin siyasar ubangida san bai dace ba duba da yadda hakan ke hana yin wa talakawa aiki To sai kuma Adamu Aminu Malam Madori ya ce salam yau da gobe ikon Allah hakika siyasar Ubangida ta yi kaka gida a siyasar kasar mu Najeriya domin ita ce ma ta hana matasa damar a dama da su a siyasar kasar. To sai sako na gaba inda ya fito daga Shehu Adamu Rijau inda yake cewa siyasar Ubangida siyasa ce ta, ta, ta rashin yanci kuma babu abin da take haifarwa sai mayar da demokaradiyya da hannun agogo baya. To daga ƙarshe sai mu rufe da Usaini Ya'u ya ce zaɓe mai zuwa ya cancanta mu zaɓi abin da ya kamata ba kuɗi ba. To mun gode ku ci gaba da aika mana da saƙonni. To sai kuma mu koma ɓangaren ɗan iya mu ji saƙon da ya ba aminin sa Isa Lawal na Ikara. zugum na iske ɗan iya yau kamar yana wani dogon nazari na ce ɗan uwa lafiya kuwa na ganka kamar wanda aka yanke wa hukuncin ɗauri ya ce kai dai bari na ikar matasanmu da mata da madansu ne na gansu cikin wani irin garari saboda ba su da wani aikin yi sai yawo da ƙaton buri wanda gaza cika wannan buri ne ma mafi akasari kan jefa su gidan yari shine fa nake ganin ya zama dole masu hannu da shuni su dawo kawo gida su masu zuba jari ta yadda kowane bangare na tattalin arziki da kamfanoninmu zai samu ingantar da za a ce ya yi kumari a kuma samar da aikin yi ga mata da samari sannan ko ba komai ma sarrafa bukatunmu na yau da kullun ɗin da a da sai mun fita waje idan muna da marmari ko marari musamman dai ɓangaren wutar lantarki da ruwan famfan da a yanzu dai a gaskiyar magana sai dai haƙuri na ce gaskiya kuma ɗan iya yau kam ka zo da magana mai ƙarfi ko da yake dai idan mutum ya faɗi gaskiya game da irin wannan batu sai a ce yana neman cin zarafi amma gaskiyar ita ce ni ma na daɗe ina wannan korafi ta yadda attajirai da 'yan mu suka gada tunani mai zurfi game da yadda za su taimaka wajen kawo wannan ƙasa tallafi musamman ma dai a bangaren manyan bukatun da 'yan ƙasa suka fi da fifi. irin su wutar lantarki da ruwan shan da idan ka ce gwamnati ta gaza ba mai ce maka kayi kazafi. don kuwa duk dukiyar da aka nutsa a waɗannan ɓangarori ka iya cewa sun nutse a wofi kinan kafa kamfanoni masu zaman kansu a waɗannan ɓangarori daloli shi zai fi domin kuwa kamfanonin za su dinga karɓar kuɗi wajen masu moriyar abin da suke sarrafawa ita gwamnati kuma ta rinka bin kwakwafi dan ya ce wannan kuma to gaskiya ne ba wani ragowar cin musu don idan masu kuɗin mu suka shigo Najeriya don duba harkokin rayuwar mu suka zuba jarin su to zai zamar musu kamar su ma sun buɗe asusu wato idan sun buɗe kamfanoni masu zaman kansu don kawo wutar lantarki da ruwa ko wani aiki to su dole fa 'yan ƙasa su biya su kaga kenan babu batun damban dumbuzar dukiyar ƙasar da aka saba yin mursu domin dole ne waɗanda suka yi jerin jirinjan jibge jarinsu a ƙasar su kula da dukiyarsu sannan su 'yan ƙasar da aka bai wa aiki a kamfanonin to dole su yi aiki babu na ƙasu sai dai kuma dole masu hannu da shunin kada su yi gangancin tunanin ɗan ƙasa ya zama wani kamar su su su domin kuwa dole ne kaya ko aikin kamfanonin kuɗin da suka kafa ya yi daidai da kuɗin da aka biya su ta yadda masu kamfanin da ma'aikata da masu bukata kowa zai ji an biya mai bukata saboda ya gamsu. to dan iya kenan inda tiren tiren ya magana akan yadda ya kamata a ce kasashen mu suna cikin farka wani magana zuba jari da sauransu duk da yake na'ura ta mana tuntuɓin ba shi ya kamata mu ji shi ba amma dai yana nan mako mai zuwa tunda dama sai mako mai zuwa mu karkare za mu ji magana da ya akan magana siyasa da ubangida wanda shi ke share fagen wannan abubuwa da ya faɗa. Mm, haka ne To game da wannan batu na Ubangida a siyasar kasashenmu na Afirka musamman a Najeriya wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya da yake Abuja ya tattauna mana da matasa a zauren muhawarar yau da gobe. Malami barkanmu da shigowa wannan zaure na yau da gobe na sashen wasu na muryar Amurka wanda in Allah da a wannan shiri za mu taɓo maganar uban gida a siyasar Najeriya wanda ba wani bakon abu bane. A cikin zauren ina tare da ɗan jarida Sani Tahir sai kuma ɗan siyasa wanda ya sha gugurmayar harkokin siyasa wato shi Malam Khalid Ismail kazalika sai kuma masanin harkokin siyasa Malam Hussaini Abba. Amma yanzu wurin fara da kai ɗan siyasa khalid ismail me za ka ce kan tasiri ko rashin tasirin ubangida a siyasa a'udhu billahi mina shaitanir rajin bismillahi rahmanir rahim to alhaji nasir siyasa ta tana da bangare bangare amma a jimlance in aka kira abu siyasa ana kiran riga to waɗansu mun samu tasiri a ƙasar najeriya siyasa tana zuwa da ubangida ba zai yiwu mutum haka kurin dan ya gama karatunsa ko ya gama aikin gwamnati ya je ya ce a'a shi yanzu ya shiga layin siyasa ko ya zama dan siyasa ba tare da ya samu iliminta ba don ta sha bambanci da siyasar makaranta da ake yi ga 'yan makaranta to tasirin da ta samu in ka duba tun daga jamhuriya ta farko a kasar mu najeriya an samu shugabanninmu na arewa shugabanninmu na ƙasa wanda suka karɓi mulkin mallaka daga wajen turawa muka samu 'yancin eh, kai bayan sun jagorance mu aka zo mikati na farko na shimfiɗa siyasa na mulkin farar hula a najeriya daga arewa kaga ga amadu bello sardauna allah ya masa rahama ya jagoranci bangaren siyasa akwai su malam aminu kano akwai sauransu da su sa'adu zungur da muka fito daga bauchi waɗannan ya na sun jagoranci daga kungiyoyi suka mai da su jam'iyyu siyasa an yi ta mai tasiri mai ma'ana a yi siyasa ba tare da hamayya da gaba ba to sai yanzu muka zo muka tsinci kai a cikin wani yanayi yanzu misali barin baka farkon shimfiɗa a tafiyar da muke ciki yanzu karo siyasa yanzu da muke kai shekara 2017 in ka dubi yanzu matsaloli da yake da 18 in ka dubi matsaloli da yake faruwa yanzu a siyasance an mai da siyasa kafin zuwan yanzu in ba ka da mai gida ba za ka iya yin siyasa ba to bambancin akwai ɗan takara akwai kuma wanda yake tafiyar da eh, tsari na jam'iyya wanda yake tafiyar da tsari na jam'iyya su ne 'yan siyasa wanda suke daukan hajar jam'iyya su je su tallata ta al'ummar ƙasa a al'ummar gari sannan su ɗauki hajar wanda ya fito takara a cikin jam'iyya bayan sun yi tallan jam'iyyar su su je su tallata shi to wannan su ne muka sani akan tsari na eh, manhajar siyasa amma yanzu sai ya zamana in ka zo ka tafiyar da wannan wanda ya zo ya samu mulki a matsayin matsayinsa yana yayi gwamna a jiha ya wuce maimakon a ce a ka'ida jam'iyya zai bi da shugabannin jam'iyya sai ya ɗauki jam'iyyar nan da shugabanninta ya sa su aljifin shi wato abin ya zama wuka da nama mai ruwa shine da kifi to da muka zo muka samu kanmu ana cikin tafiya a wannan halin me ya kamata a yi cikin kaddara ta ubangiji 2015 yadda ba a tsammani aka kada jam'iyya mai mulki a ƙasa wanda ta kafa sewoyinta na tsarin siyasa da tafiyar da al'amura na mulki so ya kamata a ce siyasar ubangida ta kare daga wannan lokacin daga jam'iyyar apc ta karbi gwamnati a ƙasa to abin da zai baka mamaki sai ya zamana an yi kitso da kwarkwata wannan bangaren apc yanzu da ta zo maimakon ta gyara tsari na tafiyar da siyasa ta a ƙasa ya zama a al'ummar ƙasa duk wanda yake da damar ya fito ya yi siyasa ya yi takara zai iya zuwa ya je ya takara kamar yadda aka fito da magana independent party to ba laifi ba ne in aka samu ma'abuta ilimi suka yi tambihi suka fitar da tsari na manhaja na tafiyar ilimin siyasa da tattalinta don mutum ya zo sabon tafiya dole ya goyi da su ya nemi wannan ilimin ya hau tsari kamar yadda majalisa ta ce za ta fitar da independent candidate. Wato Khalid idan muka bar ka watakila sai ma ka canza daga dan siyasan ka koma mai sharhi kan lamuran siyasa. Za mu dawo wajen ka yin Allah. Ah, Sani Tahir, ah, kai me za ka ce kai tsaye ka sha zantawa da 'yan siyasan nan. Ah, tasirin Ubangida da kuma rashin tasirinsa. To a gaskiyar lamari akwai tasiri da rashin tasiri kamar da ka faɗa. amma zan iya cewa rashin tasirin ya fi fitowa a bayyane tunda shi ubangida kansa yake so ba kasan yake so ba duk kuma wanda ubangida zai ɗauke shi ya mai da shi ya zagaya tallansa to yana tabbatar maka cewa in ya ƙara tallan wa kansa yake nema zan baka misali da dubu biyu da uku zaben da aka yi a anambra lokacin gwamnan ingige na gwamnan anambra ai babu abin da ta jawo fitina wa ingige sai illa ta ubangida yayin da ya zo su sun saba cewa giwa ta kan faɗi akan kasa kasa naman ta kowa ya ɗauka shi kuma ya ce a'a abu guda da ni da ku da sauran talakawa duk 'yan najeriya ne duk kuma 'yan wannan jiha ne na anambra don haka ni abin da nake so shine in yi aiki wa talakawan wannan jiha suka ce ba da su ba kaga aka zo aka dinga tafka rigima kai karshe har aka sace shi ma karshe dai haka aka ruguza masa abin saboda me saboda siyasa ta ubangida to kaga dai anan nakan fuskanci cewa rashin tasirinta ta fi tasirinta yawa malam husaini abba kai masanin harkokin ah, siyasa ne ah, idan an duba duka manyan mamu manyan jam'iyyu nan apc ah, tana da asuwa ahmed bola tinubu wanda watakila in baka shiri da shi sai ka gana ganin kamar kai ba za ka kai labari ba pdp ma akwai gwamnan jihar rivers nelson wuke wanda ake jin yana da karfi kwarai da gaske in baka shiri da shi to hilkwatan pdp kamar ba za ta mara ma baya ba e, me za ka ci kan wannan yanayi shin anya wanda ba shi da ubangida a siyasar najeriya manyan jam'iyyun nan zai ma iya yin takara har yi nasara assalamu alaikum yadda nake dama nake tunani game da lokacin da suke magana na tuna da maganan tinubu da ka kawo misali ni a tunani na ubangidan a siyasance tana da amfani tana da rashin amfaninta amfaninta yadda tinubu yake yi da ni har ina iya ce na ga amfaninta saboda shi tinubu da ya gwamna akwai wasu wanda za ka gani ko da sun kawo yara ko kuma mabiyinsu ko wanda za su karbi yaran gidansu sai su ɗauko wanda ba za su eh, aiki ba ko wanda ba za su bar su su yi aikin ba amma shi bu alamu ya nuna cewa tun da ya hau duk wanda ya kawo in ko ya aiki fiye da shi wanda ya kawo eh, kamar da fashola ya yi wanda aka zo aka samu ambode ambode yau kuma mutane suna ce ya fi ma fashola aiki kaga a sai a ase shi ubangida yana da wani inda yana so a aiki yana iya sananta musu kuma ya ce musu ga layi da za a bi amma siyasan ubangida kam gani nake kaman saboda maganan kudi shi yake kawo ubangida ubangida shine zai kashe ma kudi ya ɗora ka kan kujera kuma ya gaya maka abin da za ka yi da abin da ba za ka yi ba in yana so ka yi tasiri a siyasa ya bar ka ka aiki in ba so ka yi tasiri ya yi ta karbe kudin mutane da kai suka sani wato kamar yana zuba hannun jari ne yawwa to haka in kuma ka bata masa rai wata kila zaɓe mai zuwa sai ya goce ya to misali kenan gashi nan kuma tana faruwa yanzu saboda karfi a misali wani sai kana iya barin shi shi mai ya zo ya karfi ya tara kudi irin naka sai ya zo ce shi a bai da ubangida shi ma ubangidan wansu ne daga nan sai ka ga an wata layi na faɗa yau bari mu koma ma baya khalid ismail mu duba mm. ah, ya faro ma daga siyasar obasanjo ah, za a iya cewa duk da babban soja ne watakila a sojojin ma duka watakila wasu yi aiki ne har ma da shi shugaba buhari ya yi aiki a gargashin gwamnatin obasanjo ai mm. wato kamar shi wanda ake kira senior officer mm. to amma duk da haka lokacin yana gidan yari yana jin ayola ne wasu suka da ɗauko shi suka ɗaura shi kan mulki mm. an ce a mulkinsa na farko ya saurari wayannan mutanen kafin a mulkinsa na biyu ya zo juya baya mm. to shin eh, shi shugaba buhari da yake kan mulki waye ubangidan siyasar sa ne a naka tun da kai eh, kayi siyasar cpc mato lokacin buhari a lokacin da ya kafa jam'iyyar kansa to alhaji nasiru kamar yadda na maka sharhi kake tunanin na zama sharhi na zama mai sharhi game da al'amuran siyasa shi al'amari na ilimi duk lokacin da zaka fara aikin jarida sai ka samu wanda suke kan wannan manhajar sun tarbiyyatar da kai sun karantar da kai ita sannan ka iya ka ci gaba da yi in ka dubi shugaban kasa da kake magana a kansa buhari ya shiga siyasa shekara 2002 ya samu iyayen gida wanda suka ɗinka masa uniform na siyasa suka koya mai tarbiyyar siyasa suka koya mai ma'amalar siyasa har ya zama ne ya fito ɗan takara karo na farko a 2003 har zuwa yanzu ya zama na a cpc da kake magana munyi munyi a ci zaɓe daga shekara ta 2003 zuwa 2007 bai yiwu ba aka zo har 2011 amma da aka zo aka samu bangare ya haɗu da bangare aka samu cuɗanya da juna na iyayen gida na siyasa kamar shi ama tinubu da kake magana kamar su ameci da aka yi haɗaka da su da kuma manya-manya daga arewa su saraki su kwankwaso waɗannan mutanen su suka ba da ƙarfin alaƙa aka kai ga nasarar zaben 2015 in ka dubi mun yi wata goma sha takwas 2010 muna kokarin a yi alliance da acn da cpc an gagara yi saboda ne cimma kuduri na manufa so in ka duba wannan abin yanzu da aka zo aka samu karfin alaka sai zamana an kai ga nasara an kada gwamnati da take kan ragamar mulki take da karfin iko take da karfin zartarwa da fada aji to wannan shine tabbacin ma'anar siyasar iyayen gida matukar an ɗorata ta akan turba ta manhajar siyasa. Wato ma'ana za ka kasa su iyayen gidan akwai masu son zuciya akwai waɗanda kuma suna so dai kawai a karbi mulki ne saboda a aiwatar da wata manufa watakila ta ƙasa da suke son a cima Wannan shine abin da yake tafiya a kayi. Yanzu misali, ai duk wanda yake tunani yanzu a fagen siyasa wanda yake ɗauka yanzu a 2015 wanda suka taimaka buhari ya zo shine ahmad tinubu shine amechi shine saraki shine kwankwaso waɗannan mutane kadai suke gani to a tsarin tafiyar najeriya muna da filoli guda uku zuwa hudu wanda waɗannan bayan da za a kai shugabanci a jiha ko a ƙasa ba tare da sa hannunsu ba amma ba lallai bane ka gansu a kan drum don gudanar da tafiyar da siyasa a su ne waɗannan to a gurguje muna da sarakunanmu suna ba da gudunmawa akan tafiyar siyasa muna da malamai suna ba da gudunmawa akan tafiyar siyasa muna da tsofin generals suna ba da gudunmawa akan tafiyar siyasa to amma ga wanda yake tunani yake daukan siyasa a baibaye idan ya ga wanda yake takara ya dauka shi ne shakikin siyasa mm shi kafin ya zo ai ya samu jam'iyyar an mata shimfiɗa an yi tafiyar da gini an gina gida kurin shiga yi to su wane ne suka gina wannan gidan shi talaka ya kamata ya sani kuma nan ne ake samun tsani na tafiyar siyasa wato wannan ya nuna ma shi yasa yan siyasa idan ma sun je sun zauna aka ga suna shan rake da talakawa ko a karbi hura akan kan titi a sha amma sai ga kuma sun je gidan sarakuna suna cewa iyayensu ne Ah, kuma watakila wani gagarumin soja shi ma da ya ritaya wani general a je a kai masa ziyara a gaishe shi ina jin abin da kake son faɗa kenan eh akwai akwai ya danganci ga haka yanzu a ka na dan jarida idan kana neman ka samu cikakken labari game da al'amari na tarihin waje ko kuma na wani abu da ya faru na tabbatar in kana neman ka samu tarihin wannan labarin da yake da tsatso ba abin da yake mutane suka tsinkaya ba sai ka je ma abuta kali muna maganar siyasa ne sani tahir kai dan jarida ne ah, mi za ka ce akwai wannan in an duba siyasar nan a takaice ah, wajen sayan ma takardar tsayawa takarar nan apc ah, wasu ne suka ce ko da yake an yi ta zargin wasu ne suka biyo ta bayan fage suka ba da kuɗi aka siya wa shugaba buhari fom da naira miliyan 45 sannan a pdp ma a ciko abubakar ya zub da hawaye aka ce nan ma wasu ne wai suka tara naira miliyan goma sha biyu suka saya masa wannan takardar tsayawan tasa to sani kai menene za ka ce kan wannan wani lokacin sai kowa zai ce shi fa iyayen gidansa ma talakawa ne su ne iyayen gidansa eh, don saboda ya zuga su ne masu fitowa su yi zaɓe a zahiri waɗannan mutane biyu wannan biya musu kuɗin da aka ya kawar da siyasan ubangida ya koma hannun waɗanda suka sayi wannan ko talakawa ne ko ko dai kawai maganganu ne da ake yadawa a'a wannan abu da aka yi ba za ka ce tun da an ce wasu ne suka fito ba a faɗi sunansu ba sai dai wani matashi guda ɗaya a ina tsammanin musa ya isiyaku ne wane ne shine kamar shugaban wanda suka zo suka sayi wannan tikiti shugaba muhammadu buhari wanda na zauna na tambayi kaina shin wannan an ce najeriya babu kuɗi ga halin da najeriya take ciki kuma wannan mutumin in ka dube shi wanda yake ce shi ne suka hada karfi da karfi suka sayi wannan fom wa shugaban muhammadu buhari ka san karya ne saboda babu wato sani tahir ba mun ce a ta wani wanda ya wani aiki bane tunda an kammala ah, muna maganar tasirin ubangida ne ba wai lalle maganar sayan fom idan na fahimce ka su ubangidan ne in ma su suka saya ai duk maganan hannun jari ne ko a tafi saboda da mu aka yi idan kuma an tafi an kai gaci dole a tuna da mu. To in haka ne kuwa eh, in a gwamnatin Buhari ba a yi haka ba saboda in ka duba ko da waɗanda in tsarin PDP na da in mutum ya tsaya takarar ko gwamna ne rasa zai zama minista kai tsaye amma shi ita wannan gwamnatin akwai waɗanda har yanzu suna cewa sun yi wahala amma kuma magana ba. Ainihin ina so in faɗa ma cewa Muhammadu Buhari baya da ubangida. Don duk abin da ake yi duk abin da ban gani ba Khalid uh, na ga ka shiga magana nan da yake kai ne dan siyasa abin da yasa yake wannan maganar baka taɓa zama liman ba tare da ka zama mamu ba me yasa ne wannan maganar ka ba da misali akan fom da aka siya masa lokacin da ya zo zai tsaya takara shekara 2014 eh, ya yi shela ya ba da sanarwa bai da kudin siyan fom yana neman al'ummar duniya ba al'ummar najeriya kadai ba in suna bukatarsa suna yana neman taimakonsu yana su masa karo-karo mai taro sisi su tara masa naira miliyan 24,500 don ya sayi fom na tsayawa takarar shugaban kasa shekara 2015 waɗannan mutanen da suka saya masa fom yanzu a wancan lokacin suna ina ba sa nan an sai da kati an sai da menene an yi gidauniya don a nemi miliyan 24,500 a siya masa fom to idan yanzu ka zo ka ce shugaban kasa buhari bai da mai gida shi ya ɗinka wa kansa uniform ɗin siyasa sai dai ka ce mun bai da sakayyar siyasa sai ce na yarda da kai in ka ce bai da sakayyar siyasa sai ce maka na yarda da kai me yasa na faɗi wannan maganar wanda mutum goma sha bakwai da suka taho siyasa da shi suka sa shi a layin siyasa suka yi mitin ɗin siyasa suka ɗauki hajarsa suka fara talle babu mutum ɗaya da yake tare da shi yanzu. ya nuna kenan su ba iyayen gidansa ba kenan inda iyayen gidansa ne da ya dace suna tare da shi. yanzu a shekara 2014 nan da aka siya yi fom aka zo aka yi ɗauki hajarsa aka yi kamfen aka zo ya ci zaɓe. su wane ne suka tallata shi ai bai tallata kansa ba bai nemo dukiyar da ya yi wannan takarar da ita ba su wane ne suka wanda suka kashe wannan kudin suka dauki wahalarsa su ne iyayen gidansa a siyasa bai zama liman ba sai da aka fito da shi ya kawo yanzu a siyasance ba ko ba ya sakayyar siyasa sai mu ce na yadda da kai sani tarik na ka ba wai na ce ka mai da martani ne. ba mai da eh, martani zan yi ba wato maganan gaskiya shine na ce Buhari bai da ubangida akwai ubangida amma bai da shi saboda ba wanda zai zo ya ce masa ginan yayi nan kuma wa'annan da duk suka yi wannan taimakon da shi kale da ke faɗa. amma wasu na zargin sa a cewa ana ma gwamnatin ma kamar ba a hannunsa take ba ana ma naɗa mukami ma bai ma sani ba To sai mu ce sai a biyo mu mako mai zuwa a ji karshen wannan muhawara a zauren muhawarar yau da gobe yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu daula kin ji matasa. Yanzu kan a madadin ita abokiyar aiki sai kuma wadda ta bada umarnin shirin wato Julie Lazarus Gresham da injiniyan mu ne Mr. Skip Usman Ahmad Kabar ne a Washington DC kar a manta ana iya sauraron dukkanin shirye-shiryen yau da gobe da ma sauran shirye-shiryen murya Amurka amma kafin sannan ga alamun boko da shi sai Allah ya kai mu. Allah da hasashe na. gidana da za ka ɗauki zance na rado Allah da ka hai hasashe na banda bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana